bayanan da na tattara ya zuwa yanzu sun tabbatar da cewa an sako sauran yaran nan biyu 'yan mata waɗanda suka yi saura a hannun barayin daji daga cikin ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin yawuri a ƙaramar hukumarkin 'yan gaske a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya wasu dai waɗannan yaran an sace su ne tun ranar goma sha bakwai ga watan yuni na shekara ta dubu yanzu kimanin kwanan su ɗari bakwai har ƙarin wasu bakwai a hannun barayin daji tun a lokacin da aka saci yaran da wasu kuma daga cikin malamansu iyayen yara da sauran masu fafatuka ba su huta ba suna kai goro su kai mari domin ganin cewa an samu fitowar waɗannan yaran bayan an ɗan taɓa tafiya mai tsawo gwamnatin jihar kebbi ma ta hoɓɓasa inda ta bi hanyoyin da suka dace ta samu karɓo yara talatin daga cikinsu bayan ɗan wani lokaci kuma aka sake karɓo wasu talatin daga cikinsu to bayan wannan lokacin kuma sai aka bar yara 'yan mata goma sha ɗaya a hannun barayi. iyayen yara lokacin hankalinsu ya tashi ba yadda za su yi ƙarshe dai sai da suka haɗa gidauniya suka nemi taimako ga al'umma tare da sai da ƙaddarorinsu domin ganin cewa sun samu karɓa waɗannan yaran nasu da suka saura a hannun ɓarayi yaran goma sha ɗaya da suka rage bayan duk ƙoƙarin da su uwayen yara suka yi ƙarƙashin jagorancin salim ka'oji an je an samu nasarar karɓo hudu kacal daga cikin goma sha ɗaya inda saura bakwai suka rage sai daga bisani kuma aka samu karɓa uku hudu suka rage daga bisani aka samu karɓo biyu yayin da biyu kawai suka rage waɗanda su ne yau ɗin nan Allah ya kaddari an karɓo su yanzu haka dai na kira shi shugaban ƙungiyar iyayen yaran wanda ya sahun gaba wajen fafutukar ganin cewa an samu karɓo yaran wato salam Kaoji bayanin da ya cewa suna tare da yaran suna cikin mota kuma suna cikin jeji wajen ganin cewa sun fito da su kuma za a so da su ne a hedikwatar jihar Kebbi wato birnin Kebbi inda nan ne fadar gwamnati take kuma mahi yawa da aka an su yare daga hannun barayin akan fara saukar da su ne a fadar gwamnati a kula da lafiyar su in bukata ta kama sai an kai su asibiti za a kai su domin a kula da lafiyar su kamin a sada su da iyayensu kuma bayanin da ya min cewa suna cikin jeji ne kuma tahiyar tana da tsawo kamin su kawo cikin gari inda za a kawo yaran a sada su da gwamnati na yi kokarin tuntuɓar jami'an tsaro ko da zan samu ƙarin bayani dangane da sako yaran amma dai abin ya ci tura domin na kira kakakin rundunar 'yan sanda to ko da na kira shi yana cikin wani taro kuma ya ce min ba su da abin da za su ce akan wannan batun sannan na tuntubi shugaban kungiyar gaban al'ummar birnin yawuri da kambuwa farfesa sa'adu umar wanda ya tabbatar min da cewa lalle ya maganta da waɗanda a can kan hanya tare da yaran za su iso da su a birnin kebbi kuma ya tattauna da wasu daga cikin iyayensu kuma sun tabbatar mai da cewa an sako yaran nan sata ɗalibai dai a najeriya abu ne wanda ya tada hankalin al'umma domin a jihohin kaduna Niger Katsina don an samu irin haka inda barayan daji ke zo su kwashe ɗalibai a cikin makaranta su yi garkuwa da su lamarin da kuma ya ci gaba da haifar da barazana ga ilimi a yankin na arewacin najeriya baki ɗaya